Jim kaɗan bayan saukarsa daga jirgi a hilin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa Jori Hamani, David O ya amsa tambayoyin 'yan jarida inda ya soma da bayani kamar haka. Um, na yi farin cikin zuwa na birnin Yamai, kuma wannan shine karo na na biyu a birnin Yamai. Wannan ita ce ziyara ta biyar a ran gadin da muke a kasashen Afirka, amma fa akwai abin mamaki. sai dai lamarin akwai wahala kwana biyu da suka gabata muna kamaru yanzu ga mu a birnin yamai za mu karkare a daka don haka kowa ya fito ya shakata da waƙoƙi na masu daɗi waƙoƙin da kan haɗe kan afirka kamar yadda aka sani waƙoƙi na ɗaya daga cikin al'adun da 'yan ƙasar afirka suke amfani da shi ta fannoni daban-daban a al'adance da fannin kawo zaman lahiya to shin ko ne david o ya zo yi a niger umaru yusuf da aka yi sani da feno ɗaya daga cikin masu waƙe na zamani a niger ya amsa da cewa a nan kasar ta niger kamar an cewa davido yana cikin babban balaburo cikin kasa shida na afirka wannan eh, balabuwan ko sony music ne ce dauke nauyi din shi shin kowane mawaki mawaƙi yana da sakon da yake son aikawa ga al'umma to shi menene sakon da david yake dauke da shi zuwa ga al'umma to sakon shi dai kamar ana so a gwadi ne kamar ga wani eh, matashin mawaki da ya an dauki eh, niyya ya yi balabugo cikin kasashe ya gwada abun da yana yi ya gwada abun da ya kamata a yi kuma cikin hankalin da a ce kamar yaran afirka ne suna ba kansu aiki suna ba wasu na kasashen halluwa aiki kuma kamar yadda na mishi tambaya ɗazu ka san akwai rishin zaman lahiya cikin duniya yana da wani sako na jan hankalin mutane eh, to kamar waka kowa da yanda yana ya gan shi ne kowa yanda ya shige shi ne yanda ya gai kamar shi ya ce kamar baya shiga a gane shi irin wannan waka kamar ya shiga cikin riga ya dauki eh, rigan siyasa don ku bai so ya dauki rigan siyasa ya yi waka don yana da gaske shi kowa yana da borin da yake masa Stade General Sainu Kunce da ke nan birni ya mai ta ci kama kil da matasa wasu daga cikin dubban mutanen da suka kasance a wurin wasar sun bayar da ra'ayinsu. Pa pa pa pa pa wannan wasa wadda aka yi na wuri a nan stade a Yamai ina ji na jima ban ga wasa kamar irin wanga ba parce mutane sun halarta mutane na kuwa mutane na shiga cikin wani hali yana daga cikin abin da ya sa ni har ina jin gashin jiki na tashi davido bai ma san inda za yi sa kan shi ba wallahi na ji daɗi sosai sosai sosai ma na ji daɗi sosai mawaki ne da ni kaina ina son waƙoƙin shi kuma Lydia Adoniya mai RFI Hausa.